يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شابي بوتا رمضان هجرة تدبو دقا يهدو دقالتين دقارة daidai da 28 ga watan biyar shekara ta 2018 من cikin سورة النحلي kuma za mu ci gaba da tafsiri daga ayata 45 insha Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayanin cewa mai kulla makirci shi mai kulla makirci baya tsira a duniya ma baya tsira a kiyama mai kulla makirci baya tsira a duniya har ma lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasu tambayoyi ga waɗanda suke kulla makirci baya ta farko ya ce a fa'aminan lafi a fa'aminan lafi na makarun sanya a ti an Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta ga waɗanda suke kulla makirci a fa'aminar ladina makaru sayyati shin waɗanda suke kulla kullan abubuwa marasa kyau wato na makirci shin sun aminta an yaksifa Allah bikin mul'aba shin Allah ba zai shafe ƙasa da su ba aw ya atiyahum al'azab min haythu la yashurun ko kuma azaba ta zo musu inda ta inda ba su tsammani mai kullu makirci baya tunanin haka a lokacin da yake kullu kullun Allah yana iya shafe kasa da shi ko kuma azaba ta zo marta inda bai zato Muhammadu Aminu Shangidi da tafsirin sa Abuwa Bayan ya ce an kara allahu jalla wa ala atallabi na ya'amalu na sayyi'ati min al-kufri wal ma'asi wannan bai tsaya da kafirai kawai ba Hata musulmai duk wanda ke kulla makirci to Allah yana tambayar nan gare shi sai dai da farko me ake nufi da makirci menene makirci al-makr a yanda masana harshen larabci suka fasara wannan kalma tun dadewa kamar al'imam abu hussein ahmad bin faris mai rasuwa a hijira ta 395 ibn faris shekararsa 44 rahuwansa da duniya mai littafin wajen makayi sun luba mujallar na biyar shafin 245 ya ce almakaru ihtiyarun fi kufiya wannan haka ya zo a lisanul arab a mujallar na goma sha shafin gari da goma sha ɗaya wato abinda ake nufi da almatru makirci shine mutum ya kulla dabara a boye ka shirya dabara a boye to kayi makirci abinda ake cewa makirci shine mutum ya kulla wata dabara a boye ta yadda zai ci mutuncin wani za ka tozarta mutuncin wani kamar misali a cikin jama'a kai wani abin da zai kunyata fa amma ka shirya abin a abuwa ka gashi mutumin bai sani ba wanda shi ake kira makirci ka shirya yadda za ka kunyata wani a ɓoye ko ka shirya yadda za ka zubar da jinin wani amma a ɓoye shi bai sani ba ka yi dabarar da duk za ka kulla ta yadda za ka hallaka wani wannan shi ma makirci ne ko mutum ya shirya ta yadda zai yi lalata da matar wani haka wanda zai kulla yadda zai yi sata idan ita ma sata makirci ne saboda sai an karanci yanayin rayuwarka saboda haka sai a yi farautarka sai a ga lokacin da baka cika kulawa ba daidai wannan lokaci za a dauke dukiyarka saboda haka shi ma farawo makirci yake kullawa bare kuma wanda ke kidnapping ya ɗauki wani shi ma wato duk abin da za ka yi shi eh, a ɓoye na cutarwa ga wani wanda shi ake kira al'ahtiyar ka shirya wata dabara ka ɓoye ta ta inda za ka cutar da wani wanda shi ake kira al makar saboda ka duk inda ka ji Allah yana maganar al makar a cikin alkur'ani ka aje ta akan wannan fasara to idan kana ajita akan wannan fasara za gane shin ka fita ko ka shiga kana cikin masu makirci ko ba ka ci amma duk sa'ilin da kake karanta alkur'ani sai ka ringa danganta shi ga kafirai Me yawa ma ya ce kafiran zamanin annabi banda ma zai yanzu a to Al-Qur'ani ba zai tasiri gare ka ba shi allah tambaya yake ga duk mutane kamar yadda muhammadu al-amin shaqiqi ya faɗa kuma gaskiya ne afa aminal ladina makaru sayyi'ati allazina kaga ba a ce kafirai ba ba a ce musulmai ba shin waɗanda suke kulla munanan dabaru na makirci a lokacin da suke kulla wannan Allah yake tambaya shin sun saki jiki da cewar Allah ba zai shafe su ba kuma gaskiya ne ko kuwa sun aminta wato sun saki jiki da cewar azaba ba za ta zo musu ta inda ba su tamani ba saboda Allah yana da hanyoyin kama dan adam suna da yawa a lokacin da kake kulla kulle za ka cutar da wani kaga kamanta na kai Allah yana ganin ka inda kake Allah yana sane da shi kuma mallakansa ne saboda haka yasa ya ce ma ai yana iya shafe ƙasar da kai wato shi yasa makirci gaba daya bata dace da musulmi ba saboda shi musulmi bai kamata ya manta Allah ko da nabi ce guda ba bai kamata wato shi yasa abin mamaki ne abin takaici ne a samu a kasar musulmai wai ana satar dan adam a goye ko musulmi wannan abin mamaki ne ya za a yi ma musulmi ya yi wannan ta ya za a yi ma musulmi ya aikata wannan Allah ke tambaya a lokacin da misali ka dauki wani ka boye kayi kidnapping dinsa wurin da ka aje na waye na Allah shine Allah yake tambayar ka shin ka aminta a daidai wannan lokaci Allah ba zai shafe ka ba a wannan gurin ka aminta ko ko azaba ta zo muku ta inda ba ku tsammani Allah ke wannan tambaya ga duk mutumin da ke shirya mugunta wanda ke tunanin zai iya dabarar da zai cutar da wani shine makirci saboda kai sa wallahi duk inda ka dubi alkur'ani ka dubi hadisan manzon Allah ka san me kulla makirci yayi nisa da manzon Allah ko da yayi da aware yana kusa da annabi kar yake saboda da farko ma dai bai yi imani Allah yana gane shi bai yi imani da gaibi ba <clears throat> sai kai mamaki a ce musulmi yana wannan sannan Allah ya tabbatar mana mai yin sa dan wuta ne duk mutumin da zai kulla makirci dan ya cutar da wani ba dan aljanna ba akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali al-imam bukhari ya kawo wasu daga cikin waɗannan hadisai ta'alikan yana kitabu buyur babun najish annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khadi'atu finna ita yaudara a wuta take saboda haka don mutumin da ya riƙe ta sai ta tafi wuta da shi yaudara gaba ɗaya abin da annabi ya faɗa kenan alkhadi'atu na. yaudara tana kaiwa wuta saboda ka raba kanka da wannan siffa don mutumin da yake da siffar yaudara to wannan mutumin ya kwanda sanin makomarsa wuta ce wannan ya zo cikin hadisin sahabbai da yawa wanda al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Qais bin Sa'ad bin Ubada shi kai su bin sa'ad bin ubada wato a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya mar basira ya mar dabara yana da kaifin hankali kai su bin sa'ad bin ubada ne yake gaya ma yan uwa sahabbai yace musu in ba dan wani hadisi ɗaya da na ji daga manzon Allah ba laula anni rasulallah ya yaqul in ba domin na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al makru wal khadi'atu da makirci da yaudara makomar su wuta ne ba yace na rantsi muku da Allah la kuntu min amkarin nas a duk yan adam mutum da ne ya kai ni iya kulla makirci amma saboda wannan hadisi sai na fahimta ba zai yi komai akai ba ya ce in ba don wannan hadisin na mazan Allah ba wallahi ɗan adam ta inda duk min dabara yana da wuya lakuntu min amkarin nas zan zan cikin waɗanda suka fi iya makirci ga duniya gaba ɗaya fa amma saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina manzo Allah ya ce makirci da yaudara makoman su wuta kaga abinda ya shiryar da sahabban manzon Allah Shi ne alkur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da niyyar su yi abu amma da sun ji Allah ya hana sai su daina haka rayuwar musulmi take ka san Allah ya hana makirci to koda ta iya saboda tsoron Allah saboda imani da manzon Allah sai ka bashi ta amma yanzu abin takeici za a samu rayuwar da kafirai suke riko da ita ita ce musulmi ke sha'awa saboda haka ya manta da abin da ayar alkur'ani ta faɗa ya manta da maganar manzon Allah saboda haka shi zai yi makirci zai yi yaudara saboda ya samu duniya kuma ko da me zai faru da shi saboda haka ya sayar da aljannasa tun yana da rai Allah ka tsare mu kaga wannan ya zo cikin hadisin kaisu bin sa'ad bin ubada idan kana karanta tarihin sa zaka gani ana cewa wa yafi wayo waye fi kaifin hankali da basira da iya tsara dabara sai a ce ma ai babu wanda ya kai kai su bin sa'ad bin ubada babu wanda ya kai shi amma saboda tsoron Allah saboda maganar manzon Allah ya daina bai yi ba bai yi makirci bai yi yaudara saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu yana yi da mutane Allah ka tsare mu kuma akwai sahabbai guda biyar da suka ruwaito wannan kaga eh, wato wannan hadisi wanda ibnu hajar ya kirga su a cikin fathul bari eh, kitabul buyu karkashin babun najish saboda yaudara tana nan salo daban-daban hatta na 'yan kasuwa wanda su ma suna yi yadda za ka yi yaudara ka sai da mutum abu kai ka samu kudi alhali abin ka rage shi <clears throat> shi ne shi ma yana karkashin yaudara wanda mazan allah ya hada su ne gaba daya da ɗan kasuwa da ke ƙoƙariya yake ɓoye gaskiya a kasuwancinsa da duk wanda ke kulla makirci makamansu wuta ne saboda ka yi sa alimamu bukari ya kawo a ƙarƙashin cinikayya don ta inda ɗan adam ya fi yawan yaudara ga ɗan uwansa ta hanyar ciniki ne ta hanyar ciniki da mu'amala da ibn hajar cikin fatul bari mujallar na hudu shafin 356 ya ce sahabbai biyar suka ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga lafazin kaisu bin sa'ad bin ubada wanda ya zo cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi mutum na shine abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shi ma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin sa ya fi tsawatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya rude mu baya tare da mu wanda ya cutar da mu ya koye muguntarsa gare mu manzo Allah ya ce baya tare da mu kaga wannan kalmar abin tsoro ne wato idan har a tuciyarka zaka iya cutar da musulmi manzo Allah ya ce to kai ba musulmi bane falaysa minna baya tare da mu saboda haka sallar da kake kana yi ta al'ada saboda ka tashi kaga ana yi kake amma babu tsoron Allah a zuciyarka inda akwai tsoron Allah sallar da kake kana fatan a karba wallahi ba za ka yi tunanin ka cutar da musulmi ba ba za ka yi ba duk mutumin da ko ya iya cutar da musulmi manzo Allah ya ce falasha minna baya tare da mu ina muke da irin waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da yawa muna ganin muna musulunci sai mun tashi a lahira zan Allah ya ce bai san mu da yawan saboda mu muna korafin musulunci ne amma halayenmu ba na manzon Allah ba ne halayenmu ba irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ne mun fi kama da halaye irin na shaidan saboda haka zaka ga musulmi sha'awarsa rayuwar ne. rayuwar iblisai rayuwar kafirai wannan shi ne saboda haka in yi ji labari a amurka ai ana sace mutum an ɓoye sai a ɗan ba da kuɗi ya to muke jira a nan kaga shi bai ma gane waɗancan kafirai ne kai kuma musulmi ne ba bai gane ba me muke jira kanmu bai waye ba saboda haka shi ma sai ɗin kuma Allah ka tsare mana imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna duk wanda ya cutar da mu to baya tare da mu wannan shi ne gaskiya in a nan kana ganin za ka iya yaudara kai musulmi ne alahira ba ka yaudara allah mazan allah ya ce wal makaru wal khadi'atu makirci da yaudara kuwa wuta ce makomasu kaga hadisin abdullahi bin masud shi yasa hadisin sa ya fi ban tsoro domin ya haɗa duk da ƴan kasuwa ɗan kasuwan da zai yi alhush yana ƙarƙashin wannan falai samin baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai tashi a lahira da siffar makirci da yaudara saboda yana son duniya ya iya cutar da mutane hakkokinsu hadisi na uku shine hadisin abu huraira yana littafin al-imam tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar al-makru wal khadi'a wal finna aka samu kari manzon Allah ya ce da makirci da yaudara da cin amana duk makoma su guda ne wuta kaga annabi ya kirga mana abin da zamu kiyaye kar ka yarda a samu makirci a halayenka kada ka yarda a samu yaudara cikin halayenka kada a samu cin amana shine alkhiyana cin amana shine kana tare da mutum ya yarda da kai ya danka maka wani abu kai kasan saboda yarda aka baka amma sai ka juya baya dan kana son duniya mutum nawa aka samu ya ci amanan dan uwansa a rayuwar mutum yau manzon Allah ya hada su ya ce duk makomar su mutane shi yasa al-Imam Mujahid wani tabi'i da ya karanta waɗannan hadisai wanda Ibn Hajar ya kawo duka a cikin Fathul Bari al-Imam Mujahid yace wa laysa min akhlaqil mu'min al-makr wal khiyana saboda haka a halayen mumini ba a samun makirci kuma ba a samun yaudara ba a samun makirci ba a samun cin amana sahabi na hudu shine ubadatu bin sabit ubadatu bin sabit yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya kula yana cewa al-makru wal khiyanatu wal khadi'atu fin nar da makirci da yaudara da cin amana duk suna kaiwa wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara bayani manzon Allah yake wa min al-khiyala yana daga misalin cin amana an ar rajulu akahu ma law alimahu kana asa an yudirka bihi khaira aw yanju bihi min su'in manzon Allah ya ba mu misalin cin amana sai yace kamar kai ne kana tare da danguwa kana tare da wani kai ka san wata musiba na tinkararsa amma sai ka ki gaya mata manzo Allah ya ce misalin cin amana kenan da ka gaya mishi da yayi kokari ya tsira daga wannan musiba da za ta same shi saboda shi bai sani ba amma kai ka sani sai ka boye to idan ka boye ka ci amanar musulunci saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al eh, eh, ya ce innamal mu'minina ikhwa mu'minai yan uwa ne kamar kai ne da dan uwanka sai ka samu labari ga wata hanya da ake bi za a cutar da shi me ya kamata kai suka sanar da shi ce a kana tsoro kar wani abu ya same ka ka ci amana in ji manzon Allah wannan yana daga cikin misalin cin amana ko kuma ka sani akwai abin da za ka iya gaya wa musulmi idan ka gaya mar zai samu alkhairi amma sai ka ki faɗa mar sai ka yi shuru abinka saboda haka tun da ka ƙi gaya mar abin da in yayi zai samu alkhairi wanda kai kana da tabbaci a kai shi bai sani ba rashin gaya masa manzon Allah ya ce cin amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ta duk irin fuskar da kake tamani wallahi manzon Allah ya isa shi sa Allah ya bashi shaida a cikin alqur'ani Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa da sakonnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa saboda ka duk wata hanyar da mutum zai iya tafiya wuta a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya tsawatar mana illa dai mu mu kifi akwai hadisin Anas bin Malik shine mutum na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar shi ma hadisin sa yana al-mustadrak al-imam al-hakim wadannan hadisai sahabbai guda biyar qais bin sa'ad bin ubada na daya abdullah bin mas'ud na biyu abu huraira na uku sannan akwai ubada bin samit na hudu anas bin malik na biyar waɗannan sahabbai guda biyar sun ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa da makirci da yaudara da cin amana wallahi duk wanda ya rike su sai ya shiga Allah ka tare mu kuma akwai hadisin Iyazu bin himar al-mujashi'i wanda ya tabbatar da wannan saboda shi ya yi bayanin wata huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musulmai ya yi habbai hudubar tana da tsayi wata rana amma daga cikin abin da hudubar ta kunsa iyadu bin himar ya ce ala manzon Allah ya ce ku sani inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltu Allah ya min umarni in sanar da ku abin da ku sani ba game da addinin nan daga cikin abin da Allah ya ce in gaya muku shi ne siffan yan wuta tun daga duniya ku sani in ji manzon Allah Allah ya ce annabi ya gaya mana siffan yan wuta me yasa aka ce a gaya mana siffofin yan wuta saboda kar mutum ya dai tashi da wannan siffa saboda in ka tashi a lahira nan ne duniya kake iya wani aiki ka nemi gafaran Allah a lahira ba an riga an rufe kofar tuba da ka mutu magana ta kare manzo Allah ya ce ahalun nari khamsatu yan wuta mutum biyar Allah ka tsare mu yace na daya abwaifu gashi mutum ne mai rauni talaka ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da gata alladhi la sabara lahu amma kuma wannan talakan ba shi da hankali kaga kenan wato don ka rasa dukiya bai kamata ka rasa hankali ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na farko daga cikin yan wuta da ya magana sa wato shine talaka mara hankali to mutane ba za su gane wannan misali da ake waye talaka mara hankali ba saboda haka sai manzo Allah ya ce ya gaya mana yanda suke alladina kun kum taba'an sune waɗanda in ka duba a cikin gari yan rakiya ne talakawa ne amma rakiya suke yaya rakiya yake manzo Allah ya ce la yatba'una ahlan wala malan ba su din iyalai ba su da dukiya wato mutum ba shi da mata ba shi da 'ya'ya talaka ne to amma duk inda aka kira shi fa zai amsa saboda haka idan aka ce gaza zai aikata saboda ya samu duniya wa ake nufi dan banga ko ba banga ba ta kirki ba shine wanda zaka samu an kira shi an ba shi kuɗi ya ɗauki kushin da ba na shi ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko da annabi ya bayyana cewa dan wuce saboda Allah ya hana ka dukiya bai hana ka hankali ba bai kamata saboda baka da hankali ka hallaka rayuwarka ta duniya saboda wani haka ma ka hallaka rayuwarka ta kiyama saboda wani ba saboda dukiya manzo Allah ya ce su ne sahu na farko sai ya ce mutum na biyu shine alkha'in mai cin amana shi wannan mai cin amana allazi la yakhfa lahu tama'un wa in dakka illa khanahu kana tare da shi duk abin da ya gani inda zai iya hadinta ka sai ya haɗince ka komi kankanta inji ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuna mu'amala da shi amma ta duk inda ya samu wata dama to zai cuce ka wannan dan wuta ne sai mutum na uku rajulun yusbihu wala yumsi shi kuma mai makirci ne saboda wancan mai cin amana ne ya aka yi aka ce mai cin amana misali kana tare da mutum kuna sana'a guda ko kana ma taimaka masa ka kira shi ne ya kula ma da dukiya saboda ka koya masa sana'a ko saboda ka ba shi jari amma ta inda duk ya samu wata dama sai ya ci amana ka sai ya haince ka wanda mutane ga sunan da yawa mutum nawa ne za ka ba shi jari saboda ya gina kansa sai waye gari da kai ke hasada kokari yake ya karya ka ba ma ce maka ba wai kai da kake son ka taimaka mar ba wannan dai damuwar sa ba da yawa yana faruwa wanda shi yasa annabi ya bada misali sa wannan shine siffan dan wuta na biyu maci amana maci amana shi ne wanda ka kusance shi saboda ka taimaka mar amma shi ko da yaushe duba ka yake ina ka gaza ya ci amanarka to mutum na uku shine kuma mai makirci kaga mutum na biyu mai cin amana mutum na uku mai makirci ya yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulun la yusbi wa la yumsi shi wannan in ya kwana gari ya waye tunaninsa daya yamma ta yi tunaninsa daya me tunaninsa illa huwa yukhadi'uka ya za a yi ya yaudare ka ya za a yi ya yaudare ka wanda shine almakir zai tashi da tunanin wane ya za a yi in yi lalata da matarsa zai tashi da tunanin wane ya za a yi in saci dukiyarsa zai tashi da tunanin wane ya za a yi in kidnapping dinsa saboda ya samu kuɗi kaga shine wanda zai kwana ya tashi ya kwana ya wuni da tunani guda tunanin shine ah, na yaudara al-mukhada'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya kwana tunaninsa daya in yayi ne tunaninsa daya illa huwa yukhadibuka an ahlika wa malika ya za a yi ya samu dukiya a jikinka ya za a yi ya samu biyan bukata da iyalinka mazan Allah ya ba da misali biyu din nan ya ce to wannan shi ne mutum na uku wanda ɗan wuce ne wanda zai kwana da tunanin yaudara da makircin ɗan uwa musulmi ya wuni da wannan tunani kaga babu tsoron Allah zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum na hudu shine marowaci makaryaci Allah ka tsare mu manzon Allah ya ce mutum na biyar wato shi ne mai mugun hali duk mutumin da ke da shaidar mugun hali ya kwanta sanin yana tare da wata siffa ta yan wuta sai dai in ba a tashi a kiyama ba Allah ka tsare mu saboda kai sa alamar dan aljanna za ka samu kana da kyan hali jama'a na yaba maka alamar mutumin banza dan wuta za ka samu jama'a ba su son ka ana kushe maka kuma waɗanda ba su ƙaunar ka na ba dan ƙiyayyar duniya kawai ba saboda halinka matukar ya zama jama'a suna ba da shaidar banza akan halinka to kana daga cikin mutane biyar da mazan Allah ya ba da misali ya ba da misali da su akan cewa ‘yan wuta ne hadisin yana sahihu muslim yana kitabu janna babu sifatin lati Rahu biya fi duniya a jannati janna ta wahalin na al'imamu muslim musamman yi babi babin yanda ake gane dan wuta ake gane dan aljanna tun ba a je lahira sunan babin kenan ka duba sahih muslim zaka gani babi guda ya ware ya ce ga abubuwan da annabi ya kirga daga duniya za ka san wani da mutane Allah ka tsare ku. saboda mugayen halaye to Allah tabaraka ala ya riga ya tabbatar mana Ya yi magana mai yawan gaske a cikin alkur'ani wanda musulmi ya sani da wuya ka karanta sura ɗaya biyu uku baka ji an yi magana akan makirci ba Allah ya tsawatar mana game da haɗarin makirci a suratul da yake cewa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkuru su suna kulla makirci mu ko muna namu shiri alhali bu sani ba wato duk sa'ilin da dan adam yake shirya dabaran ya cutar da wani shi kuma Allah ya riga ya sha kansa Allah ya riga ya sha kansa to amma zaka gani da yawa mutum ya kulla makircin ya kai labari karka ɗauka ya sha ne la bai sha ba Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana a suratul fatir aya ta 42 wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli Tun mai kulla mugunta akan wani to wannan mugunta sai ta dawo kansa komai dadewa saboda yi sa ita mugunta ba ta da amfani ka shirya cutar da wani ba shi da amfani idan kaga ka ciri ba rana ta farko rana ta biyu to ba za a dade ba Allah zai karya ka akwai laifukan da Allah ke rangwanta ma bawa za ka ga mutum ya dade yana yi amma wallahi ban da mugunta tun mutumin da ya samu mugunta a gaba bai dadewa Allah yana karya shi nan take kaga sai zama to asara yayi asarar duniyarsa kuma yayi asarar lafiyarsa saboda haka ya kamata mu kiyaye wato laifi idan tsakaninka da Allah ne Allah yana kyale ka saboda haka idan mutum mashayi ne sai ka ga ya dade yana shaye-shayensa zai shekara talatin arba'in yana shaye-shayensa bai halaka ba amma idan mutum ya shiga makirci wallahi ka sa lura da wuya ya shekara biyar da dare Allah sai ya halaka shi saboda Allah ya riga ya yi alkawari la ya hekul makaru sayyi'u illa bi ahli saboda talauci ya ma tsanani sai kake ganin ai yanzu kana iya sabo kana iya sata saboda kai wa Allah dabara daga baya sai ka tuba Allah bai yadda ba duk sa'ilin da ka kulla makirci to Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya dace gaban ka baka ma sani ba shine Allah yake cewa fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa tajida li sunnatillahi tahwila yanda Allah bai kyale masu makircin zamanin farko ba ba zai kyale masu makircin zamanin ƙarshe ba duk mutumin da ya shiga makirci yanda Allah ya halaka na farko to su ma fa ba zai basu ba sai ya halaka su a suratul bakara mun karanta alkawarin Allah Allah ya yi alkawari yana cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu su suna yaudaran Allah suna yaudaran masu imani ya aka suka yaudari Allah saboda ka ce kai musulmi ne amma kana saba ma Allah kaga yaudaran Allah ne saboda ka idan an kira sallah zaka shigo masallaci a zauna da kai in an ganka an ga musulmi amma zuciyarka ta kafiri ne in an ganka an ga musulmi a zahiri ba wanda zai gane kaga wa yake yaudara ya shigo masallaci an yi sallah yana yaudaran Allah ko zuciyarsa ta kafirai amma kuma yana tare da mumini sannan yana tare da musulman saboda an shigo an yi sallah ko da an fita waje a ce wane ya yi a haba wane sallah biyar da shi muke a jami'a. kaga ya yaudari yan uwa muminai ya yaudari Allah ya yaudari muminai sai Allah madaukake ya ce wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkur ba su yaudaran kowa face da su alhali bu sake bu sani ba fi qulubihim maradun fazadahumullahu marabun wa lahum azabun alimun bima kanu yaksubun a zukatansu akwai cuta domin cutar da take zuciyar mutum ita ke raba shi da siffa ta imani kuma Allah ƙara wannan cutar yake saboda yana nisan nisantarsa Allah tabaraka wata'ala ya ce suna da alkawarin azaba a kiyama saboda ƙaryar da suka rike ma rayuwarsu duk mai yaudara zaka samu makareci duk mai yaudara zaka samu munafiki ne shi yasa siffar su guda ce to Allah ya a wannan sura suratul nahl shi Allah tabaraka wata'ala tambaya yi wato tambayar ga mai hankali shin wanda ke kulla makirci ya aminta ne a lokacin da yake kulla makircin nan ƙasa ba za ta shafe shi ba ba za ta shafe shi ba a lokacin yanzu musulmi misali in ka ɗauki musulmi kana ɗan uwa musulmi ka saci mutum musulmi sai ka kai shi wani gida ka boye ina imanin ka da Allah cewar Allah yana ganin bayi kaga babu shi baka yarda ma Allah yana ganin ɗan adam ba to idan ku ka yadda shine Allah yake cewa ka aminta kuma Allah ba zai iya shafe ka ba in ka yadda Allah yana ganin ka inda ka buya to ka aminta ne da cewa Allah ba zai iya halaka ka ba a inda kake aw ya atihumul azabu min haythu la yashuruna ko ko azaba ta zo musu ta inda ba su tambani? akwai tambaya ta gaba Allah ya ce me aw ya khudhum fi taqallubihim fama hum Auya kusa hunfi fi Allah ya kara wata tambaya kai da kake makirci kake shirya da barbaru na cutar da mutane in ma ta fashi in ma ta sata ta tsara mugunta iri-iri kai idan akwai imani a tare da kai Allah ya ce ka aminta a kusa hunfi fi Allah ba zai kama su a lokacin da suke juya juyan su ba ya'ani fi asfari mutasarrifin lokacin da suke ta tafiya lokacin da ake ta kokari a saba ma Allah a daidai wannan yanayi sai Allah ya karbi ranka ka tunani in ji Allah baraka wa ta'ala ka ce kana fashi da makami shin ka tunani a daidai wannan yanayi fi kallubihim sai Allah ya karɓi ajalinka kaga rayuwarka ta lahira je an gama da ita kai ka sani wanda ya mutu a irin wannan yanayi to ba shi ba Allah baraka wa ta'ala a kiyama saboda Allah tabaraka ta'ala ya kira dan fashi da cewa me yaki da shi gaba da gaba duk wanda ke fashi da makami Allah ya kira shi me yaki ne da Allah kansa yana yaki ne da Allah yana yaki da manzon Allah saboda yana yaki da Allah ba talauci yasa ba waye sa maka talauci ba Allah bane saboda ka kai kana ganin Allah bai so ka ba bari zaka kwato ko Allah bai so saboda ka da Allah kake yaki kuma a wannan tafarki kana iya dukan wani kana iya kashe wani to Allah yana tambaya yace shin in ka yadda akwai Allah baka tunanin zai iya kama ka a wannan yanayi ma hum bi mu'jizina ka nan ma ba za su gagari Allah ba saboda Allah yana iya yi a lokacin da kake fashi a lokacin da ka tafi sata a lokacin da kake lalata da matar wani misali Allah yana iya karɓar ranka wallahi mun dade muna jin misalai mun dade muna jin misali wani na zina da wata mace Allah ya karɓi nasa. mai yiwa kai baka taba ji ba to baka tsoron kai ma ka shiga cikin irin waɗannan me kake zato makomar wannan mutumin wanda Allah ya karɓi ransa yana cikin sabon Allah in ma kana da imani kenan Allah ya maka wannan tambaya saboda tambayoyin nan za su sa mai hankali ya gane to sai Allah ya kara wata tambayar kuma bai tsaya ba aw ya khudhum ala takhawfin fa inna rabbakum la aw ya akhuzahum ala takhawuf ko ko Allah ya kama su ala takhawuf wannan kalma ta samu fasara kashi biyu me ake nufi da at-takhawuf at-takhawuf mu dauki ma'anar min al-khawfi min al-khawfi yaya Allah zai kama mutane akan at-takhawuf kamun ban tsoro shi ake nufi da at-takhawuf idan ka fasara da ma'anar al-khawf kamu na ban tsoro sau da yawa Allah yana haka za ka samu mutane sun haɗa kai suna laifi suna cikin yi sai Allah ya buge ɗaya daga cikinsu sai ya faɗi ya mutu sauran suna gani ba a kashe su ba me zai faru da su zukatansu za su kada su shiga firgita da razana shi sa Allah ya ce zai iya kama su akan hali na tsoro ya buge wannan idan ana cikin tafiya ya buge wancan kafin duk su tsira Allah ya gama su Allah yana haka ya daɗe yana kama wasu masu laifuka da irin wannan hanya shi ake nufi da atakau yu'azzibu ta'ifatan wa yatakawwafu al-akharun an yusibahum mithlu ma asabahum Allah yana iya azabtar da masu laifi ba duka ba an tafi laifi sai Allah ya buge wasu sai ya bar wasu saboda waɗancan da aka bari ya zama ishara gare su in suna da hankali wannan ita ce fasara ta farko ta attakawu fasara ta biyu ita wannan kalmar malaman tafsiri suna cewa tun zamanin sayyidina Umar bin Khattab akwai lokacin da yake kan mimbari yana mimbari lokacin sai na umar yana shugabanci sai yayi wa mutane tambaya wanda ke nuna maka sahabban manzon Allah suna bitar alkur'ani gashi dai larabawa ne amma ana samun kalmomin da su kansu ba su gane ma'anarsu ba to sai na umar sai yana kan mimbari yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma na fi qaulillahi azza wa jalla ga wata maganar Allah da ta zo a cikin suratul nahli aya ta 47 Allah ya ce au ya'khuzahum ala takhawufin Allah yana iya kama masu kulla makirci ala takhawuf <clears throat> menene takhawuf inji sayyidina Umar to sakatan nasu mutane suka yi shiru wannan labarin Sa'id ibn al-Musayyib <clears throat> Sa'id ibn al-Musayyib ya bada labari wani tabi'i ya ce a lokacin da sai na da ya yi wannan tambaya jama'a sun yi shuru saboda hakika ita wannan kalma wato sai ta zama bakuwa ga larabawa ga ta kalmar larabci ne a takawuf kai ka tabbata larabci ne amma sai zama sun kasa gane ma'anarta ana nan an yi shiru fa da shekun min bani huzai sai ga wani tsoho daga kabilar banu huzai tsohon sai ya biki ya ce lokacin na ya amiran mumini Ka ga wannan kalmar a takawo harshenmu ne mu banu uzair <clears throat> da harshenmu Allah ya magana anan kasan larabawan akwai harsuna daban-daban sun da umar yana cewa akwai wanda ya san ma'anan a takawo sai tsoho ya ce wannan harshenmu ne ya shugaban masu imani mu a harshen idan aka ce a takawo ana nufin a tanaqqus Allah zai kama ka wato ta nakasa ka yaya na ƙasa ka yake za ka samu da barawo mugu ya rika yana ta cutar da mutane yanzu inda yana iya sata sau biyu a wata yanzu ba zai iya sau dai ba ana nan tafiya sai Allah ya daɗa kama shi yana rage mar ƙarfi har a waye gari abinda zai ci masa ya rasa wato sai Allah ya lalata shi wallahi na gani da idona na ga mutumin da ya rika a fashi da makami ya rika wanda a duniya ana misali da shi amma sai da aka wayi gari ya fita daga kofar ɗakinsa ba iya sai an taimaka an zo an tura mar abinci kafin nan ya ci to Allah ya yi alkawari idan ka ce cin amana za ka yi idan ka ce yaudarar mutane za ka yi to Allah zai maka kamun na ƙasa kamun na ƙasa zai ringa rage ma ƙarfi ya rage ma basira ya rage ma hankali duk abin da kake jin kana da shi wanda da shi kake cin amana sai an waye gari baka da shi saboda ai kana ganin ka kware da iya makami ko sai a waye gari Allah ya amshe wannan kwarewa kana ganin kana da ƙarfi na jiki sai Allah ya karbe wannan ƙarfi kana ganin kana da wata dabara Allah zai karbe wannan dabara sai an waye gari rayuwar ma ta ma wahala wallahi sai da aka kai wannan mutumin da na sani yana roƙon Allah ya karbi ransa saboda rayuwar ba ta mai daɗi don haka ka guji munafici ka guji makirci Allah ya yi alkawari duk mai kulla makirci ba zai gama da duniya lafiya al-imam al-asari yana cewa ma'anar tanaqqus an yatanaqqasuhum fi abdanihim wato Allah zai rika rage musu karfin jiki wa amwalihim da dukiyar wa simarihim da amfanin da suka samu a wannan dukiyar saboda haka sa dukiyar sata ba ta albarka har abada inda dukiya ta sata ce idan dukiya ta cin amana ce ka sa ido ka gani Allah sai ya lalata ta ba ta dadewa to amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa inna rabbakum la ra'ufur rahim da kake gani barawo yana sata mazinaci yana zina mai cin amana yana cin amana amma Allah yana barin su saboda Allah mai tausayi ne mai jin kai ne wato Allah mai jin kai ne baya son ya halaka bawa a daidai wannan lokaci kuma wani shi ma zai halaka to sai Allah ya kyale ka amma zai maka wani kamu na daban wanda shi kadai ya san yanda zai yi ta Allah ka tsare mu wanda ya zo cikin suratul araf Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin mutane da ke laifi yanzu sun aminta in sun kwanta bacci Allah ya karbi rayukan kafin su farka kai da kake kulle-kulle baka tunanin Allah yana iya karɓar ranka a lokacin kana bacci awa amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna duhan azabar Allah tana ma iya zuwa da hantsi da safe wa abu na lokacin kukun shagalta sai Allah madaukake ce afa aminu makarallah Falaya, amanu makarallah illar kawun khasir har mutane sun aminta da shirin Allah idan kana kulla makirci akwai shirin da Allah yake maka ya aka yi kasance jiki da wannan shiri sai Allah ya ce babu waɗanda suke sakan jikunansu su sake game da shirin Allah sai mutanen da suka yi hasara Allah tabaraka wa ta'ala ya sake tambaya yace awalam yaro awalam yaro ila awalam yaro إلى ما خلق الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء وعن عسى أولم awalam إلى الأرض أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أولم يروا إلى ما خلق الله شائع يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله والشمائل سجدا لله وهم داخلون Allah tabaraka wa ta'ala ya wata tambaya ga mutumin da ya mai da makirci rayuwarsa wanda ya da yaudara ita ce sana'arsa wanda yake da imani bai tsoron Allah ya ce awalam ya raushin ba sa gani ilama Allah mai sha'in kowane abu Allah ya halitta kai da kake ganin ta bijire ma Allah kai kanka kai kanka ka dubi inuwarka wallahi ta ƙi yadda sai ta bi Allah inuwarka Allah take bi kai ne ka ƙi yadda ka bi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka dubi duk wani abu da Allah ya halitta ya tafayyu zilaluhu alfayu shine arruju kamar yarji'u zilaluhu inuwarsa dawowa take ya'ani taduru min janibin ila janibin idan rana ta fito inuwarka na yamma idan rana ta tafi faduwa inuwar ta dawo gabas wannan canjin da inuwa ke yi fi fahiya fi awwalin nahari ala hali da safe halin da take ciki daban ne summa tatakallas inuwar tana raguwa summa ta'udu fi akhirin nahari fi ila halin da yamma sai kaga inuwar ta koma a wani yanayi kai ne ka kiyarda ka bi Allah amma inuwar ka tana nan tana ma Allah sujuda inji Allah tabaaraka wa ta'ala famayalanuha wa dauranuha juyawar da inuwa take da caccanzawa da take sujudu halillahi azza jalla wannan sujuda ce ga Allah wa ta'ala biyayya take ma Allah ko ba inuwarka kawai ba inuwar komi shi yasa Allah ya ce ila ma khalaqallahu min shay'in duk wani abin da Allah ya halitta ka duba ka gani sai dai mutum ya saba ma Allah amma duk abin da ka gani yana bautar Allah anil yamini wash shama'il za ka ga inuwar tana ta dama ta koma ta hagu sujjadar lillahi suna sujuda ga Allah wahum dafiruna suna makaskanta abin da yasa aka ce sadirun suna bin Allah ba sa tawaye gare shi inuwa ba ta tawaye ga Allah tabaraka wataala sai dai mai inuwa sai dai mai inuwan yayi tawaye ga Allah amma inuwar ba za ta yi tawaye ba wato wannan ya zama abin misali gare mu idan a jikinmu akwai abin da ba mu iya hana shi wani abu kaga ya gwada cewar gwamma mu mu yi biyayya ga Allah domin saba ma Allah ba zai mana tasiri ba wanda ya nuna hatta jikinka bai yadda ya saba ma Allah ba sai ya bi Allah sai da zuciyarka wanda Allah ya baka damar sarrafa ta wannan kuma shine abin da Allah zai kama ka kai me Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi yasjudu ma bis samawati wa ma fil ardi الدابة والملائكة وهم لا يستكبرون الله madaukake sake ba mu bayani da cewar dan ba mu bauta masa ba ba komai bane akwai masu bautan shi shine ma'anar wannan aya walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi halittu da suke sammai da halittu da suke kasa suna ma Allah sujuda min dabbacin kowace dabba ka sani da kwaro da tsuntsu da dabba da wanda ke rayuwa a ruwa duk halittar Allah da ka sani ta nema Allah su juda in ji Allah subhanahu wa ta'ala wahum la na ba sa girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shaida wannan shaida tana da girma saboda Allah yana nuna maka hatta kiyashi bai girman kai ga Allah ƙwaro bai girman kai ga Allah wal ashiya'u kulluha muti'a lillahi azza wa jalla duk halittun Allah suna yi ma Allah biyayya kowace dabba hattal jama'a har dutse in ka duba da ƙasar da kake takawa wallahi ba ta saba ma Allah Allah ya ce hum la yastakbiruna ba sa girman kai saboda kai sa halittu duk da ka sani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk halittar da ka duba manzo Allah yace ka dubi kowace halitta a duniya manzo Allah ya ce wallahi tafi ka bin Allah in annabi sallallahu alaihi wasallam duk halittar da ka gani a duniya tafi fi dan adam biyayya ga Allah saboda ita ba ta saba mishi idan Allah ya tsara wani abu to wannan halitta tana bin tsarin Allah shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbiruna mala'iku ba sa girman kai ga Allah kuma ka dubi yanda halittar mala'ika take girmanta da irin daukakar da mala'ika ya samu amma bai girman kai ga Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya ce kada a yi mala'ika ya daina ba zai yi ba shi sa Allah ya ce mai a gaba ya kafu na rabbahum من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ملائكه suna tsoron Allah mahaliccin su wanda ke sama da su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abinda aka musu umarni ashe mala'ika bai sabon Allah ya yazo a suratul tahrim baya ta shida ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nahl saboda haka mu ji tsoron Allah jama'a mu koma ga Allah mu yi biyayya ga Allah saboda mu tsira a rayuwar mu ta duniya kuma a lahira mu tsira saboda abin da ya bambanta rayuwar musulmi da kafiri shi musulmi yana fifita lahirarsa akan duniya shi ko kafiri yana fifita duniyarsa akan lahira to kada mai koyi da rayuwa ta kafiri, Allah ka tsare mu mai Allah ya ce mana <clears throat> wa qala Allahu la tattakhidhu ilaha illa فإياي فارهبون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين كما الله ياتي kada ku riki ababen bauta guda biyu innama huwa ilahun wahidun abin bauta ɗaya ne kawai innama huwa ilahun wahidun Allah tabaraka wata'ala ya ce abin bauta abin sani shi abin bauta abin bauta ɗaya ne wato shine Allah tabaraka wata'ala wannan ya tabbatar da cewa Allah kadai ake bauta Allah bai taba izini a bauta ma wani abu sabani shi ba shi yasa yace la ila ilahaini kada ma a samu <clears throat> kuna da abin bauta guda biyu saboda ka a yake cewa faɗi ya farhabun ni ne za ku tsorata ni ne za ku ji tsoro ba kowa ba kana iya cewa me ma'anar wannan aya wato ana samun mutum ya riƙe abin bauta biyu saboda idan mutum ya koma shakka da Allah to babu shakka ya rike abin bauta biyu sau da yawa za ka samu mutum musulmi ne amma bai yadda ya zauna ya dogara da Allah ba a bai yadda ba idan ma kamar magana cewa a dogara da Allah ce haba wa yake wannan ba mara hankali ba a dole sai an hada da wata hanya ta samun kariya ne Allah ya ce a'a kar ku yadda a samu abin bauta biyu tare da ku abin bauta ɗaya ne saboda haka in za ka ji tsoro a zuciyarka wa za ka tsorata Allah kar ka yadda a zuciyarka a samu tsoron wani abu wanda ba Allah ba to da zarar ka samu wata hanya ta shirka za ka samu mutum yana tsoron wanda ba Allah ba eh, idan har aka samu wannan a zuciyarka to mutum ya halaka eh, idan aka ce wane yana bori akwai abin da yake tsoro baya ga Allah saboda akwai abin da ke iya ba shi doka rayuwar aljanu haka mutumin da ya shiga harka ta tsafi idan mutum yana tsafi za ka samu ba Allah kada yake tsoro ba na'am tana yiwa musulmi ne amma a zuciyarsa akwai tsoron dodo na yaransu ko ba haka bane yana tsoron dodon yaransu saboda kowane yare da al'adarta a zamanin jahiliya kowa kowace kabila ka sai akwai dodo da suke bauta musulunci ya hada mu karkashin imani da Allah da imani da manzonsa to amma duk da haka zaka samu a yanzu akwai mabiya kabilu daban-daban waɗanda sun yadda akwai dodo saboda haka suna tsoronsa eh, kaga kenan suna suna da abin bauta biyu shine abin da Allah yake faɗa la tattakhizu ilahayn isnayn inma huwa ilahun wahid ta ina za a gane baka rike abin bauta biyu ba ta wajen tsoro shi sa Allah ya ce fa iyaya farhabun ni kadai za ku ji tsoro idan aka samu mutum yana da dodo magana ta baci Me Allah ya ce mana gaba walahu ma fi samawati walahu asiba afa ghayra allahi tattaqun walahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah wannan gaskiya ne ba abin da dodo ya mallaka ko wani gunki babu komai ka gani a sama da ƙasa na waye na Allah saboda haka wala huddinu wasiba addini adawwame tana yana ga Allah adawwame dawwame karka dauka zaka yi addini partially saboda haka rabi da rabi ni musulmi ne wancan rabin kuma a ina al'adar yaranmu saboda haka akwai wani dodo da ka sa a gaba akwai wani tsafi da kake yi na ƙabila ku la Allah ya ce wala huddinu wasiba wasiba bi ma'ana da'ima in ka yadda kai musulmi ne to ba sakan ɗaya da aka baka ka koma yadda da wani abu na tsafi babu shi biyayyar ka ga Allah da'iman babu fashi me ake nufi da alwasib alwasib shine ad-da'im saboda akwai ayat da Allah ya magana a suratul safat yana cewa walahum azabun wasibun bi ma'ana walahum azabun da'imun idan aka ce walahu dinu wasiba ana nufin addini mai dawwama tana yana ga Allah tabaraka ta'ala anan Allah yake cewa afa ghayrallahi tattakuna yanzu wani Allah kuke kiyayewa wallahi kai tunani akan wannan zaka samu hatta musulmi baya ga Allah akwai wani abu da kuma mutum yake kiyayewa kiyayewa misali wanda ya yarda da tsafi zaka samu akwai abin da ke kiyayewa baya ga Allah saboda matsafi zai ce karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza ko zaka samu kuma yana kiyaye waɗannan dokoki na tsafi shine Allah ke tambaya afa ghayrallahi tattaqun yanzu wani Allah kuke kiyayewa mai Allah baraka wa ta'ala ya ce mana wa ma bikum min ni'amatin فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تدعرون وما بكم من نعمة باب وتنعمة تكي غريب فمن الله فاشي دقاء الله تكي Allah ya yake mana hanzari gaba ɗaya Allah ya kace hanzarin ɗan adam Allah ya ce Dun ni'imar da ka samu daga wajen waye daga Allah ne saboda da yawa mutane suna tsafi ne saboda ni'ima da eh, yana son ya samu ciyaman ko yana son ya zama gwamna ko yana so dan kasuwa ne abubuwan sun dan canza yake ganin kamar tsafi ne zai da shi to wannan shine dama abin da ke sa mutum yayi tsafi saboda neman ni'ima ni'ima tana nan daban-daban ni'imar duniya ni'ima ta dukiya tana sa mutum yayi tsafi ni'ima ta mulki tana sa mutum ya yi tsafi Allah ya haɗa duk ni'imar duniya ya ce inda duk ka same ta ni na baka wallahi ba tsafi ke ba mu dan adam komi shirme muke babu tsafi da ke biya maka bukata har abada idan ka ga matsafi ya yi tsafi ba a ce tsafinsa bai ci ba babu shakka mutum yana tsafi ka ga tsafinsa ya biya masa amma kar ka ɗauka tsafin ne ya bashi a'a. Allah ne ya ce wa mala'iku ku ba shi wannan matsayaci ne a lahira bai da aljanna. Amma ba wai tsafin ba ne ya biya kala da matsafi da bawan Allah na kwarai duk Allah ke ba su. Duk inda ka ga an samu to daga Allah ne, shi sa Allah ya mana bayani cikin wannan aya, wa ma bikun min ni'matin fa min Allah. Babu wata ni'ima da take samun kuface daga Allah ne. sun ma'iza masa kuma sannan idan wata cuta ta same ku fa ilaihi ta in kun duba za ku ga ai wurin Allah kuke harbowa da an shiga wahala ba a tuna tsafi mai ake cewa wayo Allah ko idan wuya ta kai wuya ba a kiran sunan wani gunki ba a kiran dodo sai Allah dan adam ko da kafiri ne in ya shiga wahala wallahi yana tuna Allah tabaraka wa ta'ala ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin igasatul lahfan mujallar na farko shafi na goma yayi ya yi magana game da ijaba da mutane suke samu laisa kullum man ajaba Allah du'a'ahu yakunu rabiyan anhu wala muhibban lahu saboda ka ijaba ta Allah Allah yana amsawa mutumin kwarai addu'ansa Allah yana amsawa mutumin banza ma addu'ansa akwai wanda ke cewa shin Allah yana amsa addu'an fajiri da fasiki ai har kafiri ma Allah ne ke biya mar bukata ba ma fajiri ba saboda haka duk wanda kaga ya samu biyan bukata a duniya Allah ne ya biya shi kowaye zaka ga kafirai sun je sun yi tsafin su ko sun yi ta'addu'a wurin ibadar su Allah ka bamu Allah ka bamu sai kaga Allah ya ba su zaka ga musulmi yayi addu'an Allah ya ba shi zaka ga mumini yayi addu'an Allah ya ba shi zaka ga kafiri ma Allah ya ba shi saboda haka cewa Allah bai amsa addu'ar kafiri wannan kuskure duk addu'ar da aka yi a duniya Allah yana amsa illa dai su mutane kashi biyu ne da waɗanda Allah ke so da waɗanda Allah bai so muminai Allah yana son su saboda aka ya biya musu bukata tare da soyayyarsa kafirai da matsafa Allah ya biya musu bukata amma ya biya musu bukata tare da fushinsa da la'antarsa baya son su saboda haka Allah kan baka duniya ba dan yana son ka ba Allah zai iya baka duniya dan baya ma kaunarka dan bai son ka saboda haka sai baka duniya wa kaseeru minan nas yad'u du'aan ya'tadi fi saboda haka ibnu qayyim yace da yawa zaka ga mutun yayi addu'a a lokacin da yake addu'a yayi shirka ko yayi wata bid'a aw yashru fi du'aihi aw yakuna mimma la tajuzu an yus'al ko ya roki Allah abinda bai dace ba ko a samu shirka ta wajen addu'arsa ko ya yi sharaɗi wajen addu'an sharaɗin da bai kamata ba fa ya hasulu lahu zalika aw ba'dahu kuma sai kaga daga baya ya samu biyan bukatar shi saboda ya samu biyan bukata fa yazunnu anna amalahu salihun mardiyun lillah sai ya dauka ai aikin da yayi din Allah yana so alhali kuma a'a Allah ya bashi ne ba dan yana son shi ba saboda haka don kayi tsafi kaga biyan bukata baya nuna cewa Allah yana son tsafi la ya baka ne saboda bai son ka wannan ɗayan biyu ne dama ko dai Allah ya baka a duniya yana son ka ko Allah ya baka a duniya bai son ka Allah ya samu gani mai Allah mu da kuke yace ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف الضر عنكم sa'annan idan Allah ya yaye cuta gare ku domin idan mutum ya shiga mati, lokacin da mutum ya shiga wahala da wayo Allah Allah ka taimake idan Allah ya yaya wannan cutar idan fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai ga wani sashi daga cikin ku sun koma suna shirka da Allah subhanahu wataala a lokacin wahala Allah ake roƙo, amma da zarar an fita daga wannan wahala an manta Allah sai a koma shirka da Allah kaga ba a tuna Allah sai cikin wahala me Allah ta tabaraka ta'ala ya ce bima atainahum fatamatta'u fasawfa liyakfuru bima atahum saboda su kafirce ma Allah dalilin ni'imar da ya ba su domin duk mutumin da zai tuna Allah a lokacin wahala amma idan wahalar ta kauye manta Allah wannan yayi butulci ga Allah kenan shi sa Allah ya ce liyar liyakfuru bima atainahum sun butulce ma ni'imar da muka ba su Allah ya ce mata wato ku dan mora ku dan mori ni'imar da muka ba ku dan dan kadan ba sau ku ta'alamu da sannu za ku sani bayan kun mutu ni'ima ta duniya kadan more ta amma bayan an mutu fa ka gane kuranka wato shi Allah bai kamata a manta da shi ba idan mun tuna da shi a cikin damuwa to mu rika tunawa da Allah a cikin walwala kada ya zama to sai mun shiga damuwa muke tuna Allah <clears throat> Allah zai biya mana bukata <clears throat> amma akwai azaba da take jiran bawa a ranar kiyama saboda haka yasa Allah yake cewa fata mata ku dan mora ku dan ji dadi ku dan ji dadi tunda dai kun yi butulci ga ni'imata ku dan ji dadi na rayuwarku fa sawfa ta'lamuna da sanzu za ku sani a kiyama wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba lima la ya'lamuna nasiba mimma razaqnahum tallahi wa yaj'aluna lima la na nasiban Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali da larabawa wanda har yanzu yana faruwa har yanzu yana faruwa mutumin da bai san komai game da shi ba amma zai ware wani kaso na dukiyar Allah ya bashi sau nawa za ka ringa tafiya a kan hanya sai ka ga in ka zo mararraba an jefar da kuɗi ko an jefar da turare to mararraba kuma me yake da shi na mallakar ni'ima ga rayuwar dan adam amma wani ya ce masa in ka tafi inda duk kaga junction ka aje wannan turare shikenan sai ya dauki ni'imar da Allah ya bashi ya je yana aje shi bai da hujja akai ni'imar fa Allah ne ya bashi saboda ka suke ba da kaso ma shaidani Allah tabaraka wa ta'ala yace yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba mimma razaqnahu asali arzikin mu muka ba su amma sai suna warewa suna ba mu gumaka kaso suna ba mu aljanu kaso a ce idan kana son ka samu biyan bukata sai ka ba mu aljan ya za a yi a ba mu aljan je ka wani mararaba ka aji je ka gindin tsamiya ka aji a'a gindin koka ko a ce ka je bakin rafi da daddare to waɗannan su suke baka ni'ima Allah ke baka amma Allah da ya baka ni'ima din sai aka wayi gari kana rarraba ni'imar ga wasu Allah to abin da kafirai suke kenan a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da wannan saboda haka duk wata dabbar ka akwai yadda aka tsara dabbar ka idan ta kai wasu shekaru to dole zaka bata na gunki ne in ta kai wannan shekarun sai a ce na gunki na ita wannan dabba in noma kai akwai hatsin da aka ware wanda dole za ka ba ma gunki abubuwa ga sunan ne Allah ta baraka wata ya ya ce ce a nuna Limala ya alamu na nasiba abinda su kansu ku sani ba ba su da hujja kai. sun dauki wani kaso na arzikin da Allah ya ba su suna ba mu wancan ka san aljani ba <clears throat> ba ka da wata hujja akan cewa aljani shi yana iya maka wani abu amma ka ɗauki dukiyar Allah kana kai mishi ka ɗauki dukiyar Allah kana kai mishi Allah tabaraka ta'ala ya ce tallahi na rantse da Allah la tus'alunna amma kuntum taftaru sai an muku tambaya game da kareraki da kuka ringa kirkirowa ashe kaga duk abin da muke yi nan kar mu dauka ya tafi mun sha la wallahi sai Allah ya maka tambaya a lahira ba an ji tafin ne wata laya a gidanka ba to me ya faru ba an ji kaje gindin tsamiya da daddare tsirara ba ko gindin kuka ko kaje ka binne wani abu a bakin rafi duk sai Allah ya ma tambaya duk ƙaryar da ka kirkiro sai Allah ya ce ina hujjarka daga Allah ko manzonsa sai da Allah ya rantsuwa ya ce tallahi na rantse da Allah in ji Allah la tus'alunna amma kuntum taftarun sai an tambaye ku game da duk ƙaryar da kuka kirkiro marayukan saboda kana cewa akwai mai iya wani abu wanda ba Allah ba abinda kake kaddarawa kin za ka sa za a ce ka je ka rataye wani abu a kan wani reshi a bishiya cikin dare saboda kana so ka samu wani abu na duniya ko dukiya ko mulki wannan karerikin da miyagun malamai suka dinga kirkirowa ka yarda yasa ake cewa yarda da kafirci shi ma kafirci ne kaga boka ne ya kirkiro abin amma tun da ka yarda da shi sai Allah ya baka laifi Alunna, amma kuntum Taftar asali wanda ya kirkiro abin boka ne matsafi shi zai ce ma ka je kai kaza ka je kai kaza amma tun da ka yarda da abin da matsafin yayi abin da ya fada to Allah ya dauki laifin ya dora ma ka yarda da abin da ya fada saboda ka za a tambaye ka me hujja a ranar kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya da imani Allah kyauta karshen mu ya bar mu akan sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tambaya guda biyu da aka yi zan amsa kafin nan mu dakata saboda in mun shiga ba za mu shiga cikin wani bayani mai tsawo mai tambaya zan yace ni kam ni kan ga limaman juma'a idan sun hau mimbari domin gabatar da hudu ba wasu sukan tsaya a matakalan farko amma idan suka zo zama a tsakiyar hudu ba sai su haura a matakalar ƙoluwa su zauna idan za su ci gaba da hudu ba sai su sauko matakalar farko wasu kuma suna hawa matakalan ƙarshe su tsaya wato ni abin da yake faɗa a kullum idan za ka yi tambaya ka yi tambaya amma ka je kana faɗan laifin limamai don ka haɗa da su wannan ba daidai ba ne mafi sauƙi shine ina hukuncin kaza wato abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi manzon Allah mimbarinsa matakala uku ne saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a sama a koliya a koliyar yake tsayuwa amma zamanin sayyidina Abubakar ya rage ya dawo matakala ta biyu wanda zamanin umar ya dawo ta uku haka ne yadda malamai suka tabbatar amma kowanne mutum ya yi babu laifi saboda yin shi mimbari dama kana hawa ne saboda ka kare tsayi na nesa ya hange ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau na ƙarshe ya tsaya a na ƙarshe mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam matakala uku amma akwai wurin zama ba matakala uku shi shikenan ba akwai wurin zama manzo Allah yana zama a tsayuwa a matakala ta uku ya zauna wanda shi ne abin da tabbata sai na Abubakar ya rage sai na Umar ya rage har da aka zo zamanin sai na Ali ya sake komawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa wanda duk mutum yayi bai yi laifi ba ya dace da sunnar manzo Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin abinda ya aikata idan mun rike akwai tsira abinda sai na abubakar ya aikata baya zama sabani da sunar mazan Allah haka ma abinda sai na umar ya saboda kowa akwai abin da ke kaddarawa sai na abubakar ya rage saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yana ganin bai kamata ya zauna daidai inda mazan Allah ya zauna ba amma ai annabi bai hana ba Mazan Allah bai hana ba maimakon haka ma ai abinda Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah amma shi saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rage sai na umar kuma yace to ni kuma wa in an kara da abubakar as-siddiq to kaga shi ma daraja wanne amma da aka kawo ƙarshe sai na alaice a to ai farko mu koma can wato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan su babu wani laifi a kai wannan yana kitabul majmu mujallad na shafi na 521 da kuma kashaful kina mujallad na biyu shafi 35 tambayarsa ta biyu a ƙarshen suratu fathi idan liman ya kai wajen muhammadu rasulullah sai ma mu baki ɗaya su ce sallallahu alaihi wasallam shi ya halatta ya inganta babu shakka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a kowane hali a kowane hali ka ji sunan annabi ya kamata ka yi mai salati abinda kawai aka ce salatin da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana cikin sallah ya kamata salatin ya zama a sirrance ba a bayyana ba domin idan ka yi a bayyana sai a ce to ka kawo ƙarin abin da ba san shi ba a tarihi saboda ai babban jagoranmu shine manzon Allah ya yi sallah tsawon shekara 20 da nawa yana karantar da sallah akwai lokacin da aka ji ya yi kira ɗin sahabbai sun amsa kaga ba a ji ba babu hujja akai ba hadisi guda da ya tabbata cewa sahabbai sun yi salati sun daga murya alhali ana sallah sai a ce amma lallai sahabbai sun yi salati ba shakka saboda umarnin Allah ne Allah ne tabaraka wata'ala yake sallu alaihi wa sallimu taslima mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka ashe suna yin salati sai dai me suna yi a boye ya kamata in zaka yi salatin ka yi asirrance ba kuma sai liman ya fada ba ko da kana cikin masallaci ne wani ya zo wucewa ya kira sunan annabi a sarrance a zuciyarka za ka ce sallallahu alaihi wasallam ka yi masa salati wanda ya zo cikin majmu'u fatawa yana mujallar na 22 shafin 470 hakanan mawahibul jalil mujallar na farko shafi na 756 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا